Ka tara an tara ma. Wahala ba. Shi ya sa kai kutun kutun ka kashe wa 'yan aure. To sai ma ya kamata ku ya ɗaka da aboki. Tafiya cikin nisa bisa cikin duhu. Hankoro da zallamin burin abin da zai zama a yau shi ne ya taɓa shi. Malamin makaho kuma bature. Eh, sama ya kaɗa mutum. Ba ku amfani. Yawwa shi ke na rijiya. Ah. yawa teku teku teku mutumin kamfani cikin jerin ayyukan fina-finai auk entertainment su suka yi maka zaɓi direba makawo maje zuwa. Yau kamar zaka ci ko ko zaka bude min barin dami ko ko ko kokora. To wallahi tallahi ba na son kamala. An yi nan shari'a nan to Abuja zan je. Kina gaba inda ki sai na aure. A garin sauri na je na dauko mai ruwan zafi ba sani ba na bashi. Wai ya lamu wannan riya ba ya zigi ba ce ba ya zigi ba ce ba ya zigi ba ce. To ba za ka tsira da gida ba. Kaki tsaye ka cewa. Labari Awul Uba Kwakwatawa tsabtace shirin Ahmad Dorai. Direba mai nisan tafiya ga azababban take tuta ba shi kuma da sanin inda birki. Bayanin naira yanzu shi nake san babu. direba makaho mu je zuwa waye zai sauka mutum da ya ko dukan ku a mutum ɗaya ne ai ya ga da wuri saboda ka san yi makaho ba gani yake ke eh, eh? to gonda da gonda da da shi ni ba yadda haka suke ya yi masa wanka da kashin shanu ganin tarin hadarin da ke sararin samaniya ya sa gatani ya datse masa wa shirin awwal uba abin da za ka yanzu ita wacce ta dame ka sakata Allah wala ka ta. wallahi da garin nan akwai filin jirgi na rantse da Allah can zan kai ka jirgin kasa y'a kan diga zai kai din wannan garin baki na ai garin ba ka aski dan bai da ma'ana Dole ne lamarin lamarin direba makaho mu je zuwa da Allah mota yan sanda nake so guda biyu yanzu yanzu kawo. mai kalacen nasara sai dai rashin da ta aure shi ya fita can sun ya mutsa shi ya shiga can sun doke shi ba ta umarnin shi nura shi yawwa oga lalle oga na yadda ko jirgin sama za ka iya tuka kai na fa a barikin soja ma ba kowa yake da irin kai na ba karanto mini burki a oga burki ai yana littafi na biyu me yasa baka dauko ba ai ka kace ɗauko su na ɗaya na ila ta ce na ɗaya gaba Direba makaho maje zuwa. Kuma ka san shi yaro ka haife shi ne baka haifi halinsa ba. Idan dadantani ne wallahi ba zai shiga gidan wani ba ma ya taɓa kayansa. To malam rabo mu ba mu da yaya? Mu na mu yayan suna taɓa kayan wanne Eh? ha mu namu yayan mu ma muna da su amma ba sa ba sa ba sa taba kayan kowa ni ne na gaya ma kai maka shaidi ka damu kar ya ƙara zuwa ai kai duk wani abin da ya shafi yin wannan je gidana na ji malam Musa ba zai ƙara bi ko ta ƙofar gidanka ba ko ta hanyar gidanka ba zai kuma bi ba insha Allah ni ba na ce kai ba ta ƙofar gidana ba na dai gaya ma kar ya ƙara zuwa gidana ya ce har zai ɗau dabba ta ka ji abin na gaya ma ko ja ban da sha'anin yara da ƙuruciya da albasa ba ta halin ruwa ba, ni in dantani ne. Wani ma ba zai ɓacin rai ba balle ya yi kuka. Ni da kowa ma ba zai yi kuka ba daga na har duniyar nan ta daɗe an daina kuka ma an daina ɓacin rai in dantani ne. Yaran zamani albasa ba ta halin ruwa ba wallahi. sai leƙe kake sai kace zaka shiga gidan kura salamu alaikum salamu alaikum ah, umma eh, umma shara ake yi salamu alaikum salamu alaikum ah, umma Ya gida. Lafiya. da la. Ya yan gidan. Lafiya lau. Yawa da la. Yawa. wai ko tilo na gidan nan ga shi kasan garbi gari ya waye bai san gari ya waye ba ah, yana ta kina da bai sallah ba yayi na da yayi din kai gashi masu sana duk sun fice amma shi ko yana barci. in shiga eh. umma na kalli ba to eh. sai sha biye ke tashi umma kina kina hakuri da tilo umma wallahi kina hakuri da tilo kai ah kilo sarkin bacci na masu matashi da dutsen nika kai mai gida kilo tashin ka na musamman babban giwa na kaga mutumin bacci fa kawai tara ai duk gari kowa ya je an tashi an kama sana'o'i kai kaɗai ne a kwance mu ma kuma kwance ka ta samu ma muna kwance dole ai daidai kai magana tara ai dai ta gobe da tafi ko ta dare amma dare jinjirin ta wuce yadda ta wuce ka haka ka wuce ta da mace eh yawa aiki mu tashi mu je a kama sana'a zaman ka ya zaunan mu tashin ka shi zai tashe mu to ai dai kwa da jira dai yi wanka ko ba akuya ce ta haifan ba maganar ka ce sai kai wanka za mu tafi aiki ba da ta ba ai da ka tsaya wanka za a wanke mu ana wanke mu kaga shi kenan sai mun kalau kaga mun yi ni babu saboda haka aikata shi kawai buran ka amma kai sallah kana ganin kai a to ba a yi sallah ba kawai mu bari in an gama aiki ka haɗa. tunda abin nan ya riga ya zama jiki mu tashi aji aji ai sana'a mu tashi mu taimaka mu sana'a yawwa to ai kawai mu tafi mu je eh babban giwa sai mu tafi babban ni wallahi ba na son wannan sani a gaban da ku eh a ah, yan albarka Allah ya muku albarka da kuka zo har gara da kuka zo kuka je kuka taso shi in ba haka ba haka zai kwanta ta bacci har sai ka ce wani ci naman kasa hmm? kullum ne mukon a gidan nan, a rinka sani farin ciki a rinka sani kunci yanzu wani tsaki kike gyara Allah sawa ki ba kunan wannan me yake fate-fate zaki ba. Ai eh, hawa kana da bakin magana ma? Kana ta wani wannan gyaran eh, abin da wai zan yi fate? Don ba fate zan yi ba me zan yi? Fate zan mana kowa i sha fate in yi mai kunun zaki kowa i kora. Shi ne magana. Wannan ya yi mu kan mu za mu amfana. Shi ne ai. Hmm. Ha? Kuka a wannan yanayin ai magana fate ka wai ba a kyauta ba. ai ko fate duk gidan da aka samu fate a wannan yanayin ai a gode ubangiji ni bar ni bar an saka furilla eh. fatan kai akai na ba a gidan nan za a haifan ba kamata a ce ina gidan ko guda duka zaure eh. ko dino malayi ko ko da saraki ko mutala muhammad ba batan kai akai ba ka gyara tunanin ka oga wannan fate fate shi ake ta noma a gari ya zama wa mutane kajaga amma izo gidanku ai sai godiya da hamdala mu lallaba mu tafi gurin aikin nan mu tizgi abin da muka dan tizga a haka dai a haka dai abokin ka ga sunan tun hmm? yake abokin ka audu shi yake zuwa kasuwa da wano idura mota iso buhunan kayan abinci da shinkafa da masara da gero da dawa duk haka zai jiro iya iyayensa kayan abinci mota guda daga kasuwa da wannan din nan izo idure musu amma ba kai babu sai dai surutun banza ko kunya ba baka aje. Da kin san da kin san labarin Bulidat. Eh. Da kin san labarin Bulidat ba za ki wannan maganar ba. Bulidat iya matashi kamar ni bai da sana'a. Ba shi baya komai daga bayan da duk duniya ya kai shi kuɗi babu. Ba tara kuɗi. Ba gani ba. Sai na gani zan abin nan ban gani ba. Allah dai shirya abin da za a ce. Gaskiya da na san zan zo gunki kuma na samu karbuwa sosai a tare da ke. da babu abin da zai sa na bi matan can wanda zan yi da shan na farko ne kin ga aziza tana so amma matsalar da na samu mahaifinta baya kauna ta saboda yana son abin duniya ba irin shi ne mutunci da ya sai ba kuɗin yar uwar to halayya ta ce kwata-kwata ni ba zan iya ɗauka ba wata ba kuma dan Allah abin da nake so yanda kike so na a rayuwarki dan Allah ki ninka wani akan abin da kike yi karka damu in dai wani sha Allah ba ka da matsala da ni zan maka duk abin da kake so gaskiya ni ina da kishi sosai dan ba na son gaskiya an ganka tare da wata ko kuma in rika jin labarin kana tare da wata Malama shi na zo na magana da kamar ka kalli inda nake ma Allah bai maka ba kunni nake ji ba kunni nake ji ina jin ka amma dai ko kunni zai ji abin da ake faɗa ana ba shi matsayina wanda yake nema ina zama sarkin ka kai ka bani kulawa ka bani fuska zama maganar da zan faɗa ka ji ta ka ji abin ka zama sarki na a yana ada kenan a da ne da ne zama sarki na shi ne an canja ne ina jin ka yanzu yaro eh ya kawo kuɗi ka san ka kawo kuɗi ina eh, sani an sa eh, da shi ne kuma yanzu ka sa kafa ka tuni abu ka tuni ba dai ya gaya maka abin da ya gaya maka kenan ko abin da ya gaya maka kenan abin da ya gaya maka abin da ta masa kenan shi aure ai rai ne da shi yana biyu yawa to lokacin sai ajin zai yi kuma sai ya mutu to eh. na ya mutu ajalin sa yi ba za a yi ba da abin da aka sani kuma ana bi ko wani abu to a aiko to na da abin da zan faɗa ko zai yi in gaya maka to na eh wannan abin da kai ba daidai ba eh wannan shi ne ake kira shi tattali aure kama alƙawari da ka amsa ta ce za ka fara aka sha ta lafi eh. wannan ya ta zama kamkar ma eh. inda shi wanda kake son za ka nema yanzu ka ba wa ɗan ka ba wa ƴan taka eh. inda kamar a ce yana da ilimin shari'a a kan Eh. haramun ne zai ce rasa yarka domin wani ya riga ya shiga eh. an kuma rukuni an karkata eh. an sa layi shari'a ta tabbatar masa da cewa shi za a ba kamar mata suke haramun ne a zo a zance da kuma dan yi ruku'u shi kenan suke sai kuma ba a sallama in yi ruku'u ba a sallama ha an sallama ta ne. ko a kama gabansa ko sallaci aka yi aka ruku'u ba sai ba sai abin nan ba a ba ni ba ruku nace ba ruku ne nace kai dan baka je makaranta bane shi ba eh kadi ka zage ni ai ba magana zagi dan dan na hana wannan auren kadi ka zage ni ba zagi bane shi dai aure na faɗa ajali ne wannan ne ne shi eh wannan ka kashe shi eh wannan kai ka kashe shi eh an kashe shi an kashe shi tun da kake so na kashe shi mutum ne ne zaka yi shi ka kashe kansa habib abin da yasa ne kira dangane da ne da kake ne idan mun zama mun mutanen kirki ne, mun mutane na gari mun san abin da muke mun san abin da shari'a addinin musulunci ta tanada dangane da aure mun san cewar idan kana neman yarinya aure ka kai wani abu gidansa aka karba wannan yarinya haramun ne kuma wani iganta daga ba ido ici ina santa in mun san haka to sirkinka wanda kake neman yasa shi bai san haka sirkinka ba dattijo ne ko kaɗan inda halin da ta ku yi shi bai ba ban sani ba ko kana da masaniya yanzu fa ya ce auren nan da za ka aura na 'yansa ya fasa da na je wajensu maimakon ya gaya mutum magana mai daɗi bai gaya ba hasali ba dai sai cewa ya yi ai shi aure rai gare shi don haka kai naka auren da kake nema na isa wai ya mutu saboda haka nake ganin kai haku ka nemi wata yarinya domin yi wa Allah godiya da Allah isa baka auri yarinyar nan da haka ba domin za ka ɗauki wacce ba ta da tarbiyya irin mata da bata kamata a ce an aura ba kai ka aura ka kai cikin gidanka ƙarshe ta haifan maka gurɓatattun 'ya'ya. kuma Allah ya sa wannan abin duka zan mafi alkhairi a gare ni kuma zan bi dukkan umarnin da tsani insha Allah ta'ala ba ku ba ku. ubangiji Allah ya albarka kuma duk umarni da ka sani insha Allah to alhamdulillah ba ku ka je din eh duk wacce aka samu din sai a zo sai a magana to ba eh, sai a magana ba ku haka Allah ya shi ni ban ga laifinka ba habib dan ka ka canza hanya amma habib kaka je ni da laifin da ba nawa ba ba ni na aikata ba kalli ido na habib na san kana so na wallahi kana so amma ai ka san ba laifi na ba ni ma ce da ni kawai dai fahimta ni cewa dole da nisanta da ke saboda na san ba haka ba zan iya samu matsala wallahi habib ba zan yi haƙuri da kai ba ba zan taɓa iya haƙuri da ka ba idan na haƙura da kai habib cutuwa zan yi don allah ka tausaya ma rayuwa ta soyayya da ke tsakani na da ba za ta taɓa yiwuwa ba saboda mahaifinki ke sa igiyar datse soyayya ta tsakani na ni da ki idan ku na ce zan tsaya to gaskiya zan iya wulakanta saboda haka gaskiya sai dai mu yi haƙuri gaskiya ba za mu taɓa rabuwa da kai ba na sani wallahi ba za mu raba da kai ba hafi kar mu yaudar kanmu aziza wannan abin idan muka ce za mu ci gaba gaba ɗaya mu yaudara kanmu za mu saboda mahaifinki baya ƙaunata idan kwana ce zan ci gaba da yin wannan abin to zan iya shiga damuwa ko kuma duk abin da ya yi min ni na siya saboda haka gaskiya dole mu yi hakuri ba yaudara tsakani na da kai hakuri. insha Allah na san mu za ta dawo daidai amma idan ka gani saboda mahaifinki ya tsananta kiyayya a gare ni babu yanda za mu dole sai dai na yi hakuri ko duk wani irin so nake miki a duniya kawai ki yi hakuri abin da zan yi hakuri da kai kamar yadda na faɗa miki ni dai alfarma nake nema a wajen ki kuma idan har kika min wannan alfarmar na san zan warke dukkan wace cuta ta ta baya gaskiya yanzu dai idan ya ce wallahi da da wannan uzuri na ga gaskiya zan iya ƙwaruwa wato yanzu dai ki ne ina so in fahimci dai cewa ba dukkan suna kenan ko Allah ya rabe bari ka a yanayin da na fahimci mata duk matar da za ka ce ko budurwar da za ka ce sai na yi tunani gaskiya wannan ba san su kawai dai tana so ta yi mar wani yawo da hankali ne ko kuma ta ja mara ci gaskiya ba haka tunani na tunani. na ce idan Allah ka ƙara wani lokaci in tunani abin da na fahimta ke ma dai kina suna kawai dai kina ja mun aji saboda ai na gani a cikin fuskar kuma an ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar ta gaskiya ka yanzu dai abin da rufe su ina so ka rufe su ne yawa har sai lokacin aure sai da kuma hasara karki da abin sha Allah ni kaina wannan mugan da kika wada haka take kuma kamar kin tana sar da ni ni ma zan yi kokari da duk wani abu da na saukan da zai iya bayyana mutane sama ina ubangiji tabbatar mana da su na gode sosai ko da mutane da mutunci yes to ni na haife ki mace ki haife ni malam abin da nake so ka je ka bincike halin yaron nan na ki in bincike halin nasa yaron kirki yaro yaro dan arziki kudi gaba kudi baya wallahi abba kai bincike ba yaron kirki ba ko kaga ka eh, bincike kirki ce ke mutu ne a cikin ce in dai shi ba mutum ne wane ke ba mutum mutum a cikin bace ka dai duba dai maganar ta na kin duba ko ba ke sallah sai ki aure sai ki aure shi ne ke dai a zuwa abin da za a yi nadama ai nadama mu wallahi lahira muke gudu haka san gaskiya gaba ɗaya san duniya kwaɗayi da ya rufe maka ido? Ke ce, ke ce ga san duniya. Eh, kai tallawa hanci, shigo shigo kawai shigo lafiya lafiya aka shigo ba sallama malam kamar yaya yaya kada ya sai gidan nan malam ban gane sai gida ba ya da eh, ya yayi to zuwa tawa sai da nan za ka yi. Ban gama sayarwa. Gidan waye ba gidan bane? Ci gaba ne arziki ne kawo mu. Ci gaba To ba Ki fara haɗa kayan. Na fi ka kaurin kai. Ki fara haɗa kayan. inda za a yi. Canjawa canja za a yi. Ki In ba ki haɗa kayan ki ba za ki je tantance ta tawo. ta kawo ta ta kaina Tabu ta kaina can tebur din ta da bata ta kaina babu inda za ni ina lillahi lahi wa ina ilaihi raji'un wanda mutum mai isa ne shi ne wanda mutum kowa fara dan afke afke ne ko Allah ya kowa ya zo ka ce masa bana yawwa sai na dawo lafiya daga wannan ya haka da kudin gida gan dan gan dan ba sallama tun yaushe muka yi kai zaka bar gidan tun yaushe muka yi da ne yake gidanka amma yanzu gidana ne ka kaga malam za ka tashi ta tsayar ta je ma da ciki ko ba za ka tashi ba wallahi in baka ba sai mun shiga mun waso ma kan gaba ɗaya wallahi ba Allah gidan ko ba manya gidan gidan ku akwai mana fito da komai komai ya kare dama ya su kenan alhaji kaga abin da nake gaya maka kenan ko kaga irin abin da nake gaya maka ko kace wani ci gaba yanzu wannan ci gaba ne ko ci baya wannan yanzu an tara yanzu. an tara mana mutanen ƙauyen nan ya cuce wallahi kai ne ka cuce mu ya cuce mu ya gani ko shi abin da mahaifi ya zawo mana eh muna cikin rufin asirin mu da mutuncin mu da katon mu da komai kin ga abin da izo ija mana ya ta mun tayyara mun tayyara mun wula'ar da ki daina kuka ai da ma an ce duk mai kuɗi mabuɗin saurari wallahi kukan ki ne ba na so ga shi nan gani ya kawo mu tashar wulakanci ya ajiye mu yanzu ina maka dosa ina muka yi hmm? Aziza, yaushe kuka zo garin? Tun shekaran jiya na zo, na je gidanku aka ce kin tashi, a ke ba waya ba ballantana in kira ki. Nafisa, ni ban san ma ta ina zan fara miki ba. Kaddara ce ko tsautsayi. Wallahi Nafisa tilo ya cuce ni. A ƙarshe ma sai da ya sa maka siyar da gidanmu. Sai dai yanzu labari sai mun je gaba zan ci gaba da baki. Zo mu je Nafisa. To shi kenan. Tino ya cuci ni, ya saka ni a cikin wani hali. na fesa sai da muka rasa komai na rayuwar mu. Ƙarshe ma na fesa sai da ya sa na rabu da abin Ya raba ni da shi. Ki kwantar da hankalinki, ki daina kuka. Kamar yadda ya sa kika zubar da hawaye. Na yana ƙawar shi masu yi Kuma zan ki Na gode Nafisa. Nafisa ashe za ki iya taimaka min a rayuwa. Ashe zan samu ne taimaka min Nafisa. Idan kika yi min haka a duniya kin gama min komai. Ban san me zan iya ce miki ba. Mun taso tun muna yawa. Ina za in kasa taimaka miki. Ya haƙuri ki daina kuka. Abin da ya same ki ni ya samu. Zan iya bakin ƙoƙari. Mun yi ki alƙawari. kamar yadda ya sa ta zubda haya shi ma zai yi ya yi haƙuri ki daina kaga kaga kofa ko na gani na ina go ciki ka gani ke shigo shigo ciki shigo can ciki kaga nan nan nan kamin da ake eh, fitowa wannan kamin wannan ita gani na gani wancan shi ne banɗaki nan banɗaki ne eh. to waje yayi kyau eh, nan kuma da eh, yayi kyau waje yayi kyau za a kira gidan namu yan ka dai ga gurin ko na ga waje nan gurin da da nan karnuka zan fara kiwo a nan zan fara eh zan siyo polin da in na siyo da in bi ta gurin su badali in karba masa maro mm. matitike ilme kudin nan to to sai na ga kai gaskiya saboda tsohuwa tilo eh, eh, eh. hmm? wai gyara za ka gidan ne ko ko ya kuma na magana ba kai mun ba ka bani ansa ba kuma ga ka shigo da wani dillali ne dillalin sai da gidaje da filaye gwamnati ma ta yarda da shi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi tilo hmm? akwai abin da yake damun ka kwakwalwa ka wai kwakwalwa kan kan nan kwakwalwa ka kana da wata matsala ne to ba mutuwa kai aka mun ba gado na ne fa ko akwai wanda ya isa cinye mun ice ba gado na bane ice nahi ne dan yin da muke tsuguna a ina za mu zauna tilo ni kuma da nake matsayin danki ina da gadon ki ina dau abin ki na siyar na sai da banza dan haka na sai da gidan nan in kama in kama yi hakuri kai kai ne mai garantawa Waje ya yi kyau. Ya yi Ya yi. Dillali. Ka ɗauko a zalumin da ba zai gaya maka gaskiya ba? To wallahi ba zai yi ba ma. Kun siya iska kuma takardar tsire riga ya baku. In ma ya ci kuɗin ku guje ku nema. Ba zai yi ba haka kawai. Wait. Filo? Filo? ne Wai menene ne wai meki menene wai? ne wai wace ce fari da Assalamu alaikum. Sanaja. Malam ya aka mun gama magana da kai kuma na zontar da ku a gida yanzu. Wata magana? Bai gaya miki ya sai mun da gida ba? Wani gida? wannan gidan to na ji kudin na ba shi kudin na na ji kudin ne na ji kudin ne na ga wannan na sai da na ji kudin ne ni ba zan magana da shi ba abin da nake so da ke iya tilo ka siya da gidan ne na samu tafi tilo a titi za mu dinga kwana tilo yanzu mutanen da sun baka kudi ki dau kayan ki kawai ki fita muna ganin mutuncin ki shi wannan ina da zarata yanzu a kusa da ni za su fitan mun da shi wannan gaskiya ne dole ma ya fita dan uban kai tilo yanzu ta ina za mu fara ne ina za mu shiga ina ganin kimar ki da girman ki saboda haka ki saboda haka ina ganin kimar ki da girman ki yanzu tilo ina za mu ganin kimar ki da girman ki dauka yanki kawai ki dauka aka ki fita na dole in koma gidan sodo to yanzu ni yanzu ta ina ma za mu fara wannan al'amari ta ina za mu eh, fara kama wani wannan mu kai kama wani kai kai kama wani kai mu je mu je mu je mu je to ni yanzu zai shigo miki da balangu tsiran tsiran koda nan gashin karfe ki danna ki eh har da cewa me tiya me gida ina kike samu balangu haka me yaji duk baki gaya min a ina nake samun kuɗin ba su yanzu assalamu salam salamu alaikum ko ya taimaka Allah zai taimaka shi duk wanda ya wadata Allah zai wadata shi kowa ya ba mu Allah zai ba shi wa kam takassasa hazal ma'ana muntahilun lamithli labi abin walaysa bil waladi ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya ɗari biyu to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can Allah ya saka da alheri na gode ci da addini wanda baya sallah ba shi tsoron Allah

bara wace iri ce roƙo kowane iri ne haramun ni baka tallafe ni ba kuma ba za ka hana ni in rayuwa ta ba ni maraya ne wallahi haramun kake ci ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya dora mun a kaina Allah ya tanadi gidaje guda biyu wallahi tallahi ni dan yau ne ɗaya dai na azaba ne alƙawarin sa ya cika shi da makiyansa harkan mata nake ni ɗaya ko babun da yanzu zai cika saboda fadin rahamarsa ni me na sa a gaba in in ga dan abu a hannuna to ka duniya ce ta ishe kai haddasin girki yawwa Alhamdulillahi hamdihi. Ta canja zani, ta zo da salo da sabon launi. Ni mai haɗa tsiya ce, kuma ni mai haɗa arziki. Na ga alama. Wallahi. Mai sana'a entertainment, gwaninku ya fi gwanin wani. Ko local government ba za ta gaya miki ɗaukar dan adam Mai nazari da tunani, shi ke gane me ake nufi da ce da addini. Mun karɓa mu kuma sun zame mana jari ƴaƴanku. Ce da addini. Kuma kare ku manta duk yanayin da muke ciki na rayuwa. duk kuncin da nake ciki na rayuwa farin Allah da muka yi duk mutumin da yake tsawo kayan masarufi sai ya yi tsada ya ɗauko shi ya siyar Allah ga ka gashi ba na jin tsoron kowa ci da addini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ci da addini yana nan tafiya